rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum da wannan maraice na lahadi sha biyu ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan karatu namu mai albarka na ihya sunna wa ikhmadul bid'a na shehu mujaddadi Allah ya jaddada masa rahama daga masallacin ihya sunna wanda yake unguwar gwammaja a cikin birnin Kano yau insha za mu yi darasi na goma sha takwas in ba a manta ba muna karatu cikin albabur shari'a ta tabbatar sai kuma ya kawo abubuwa na bid'o'i wanda mutane kuma suka kirkira sabanin shari'a to shehu yace albid'u fi babil imani bid'o'i a babin imani ma'ana mutane a komai sun yi wa Allah ƙari sun yi wa annabi ƙari a komai sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa annabi ƙarya to dole ne ka kiyayi wannan in dai kana so ka yi addini nagartacce to sai ka tsaya a inda Allah da ma'aiki suka tsaye da kai saboda manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiran mana wani abu a cikin wannan lamari namu abinda babu shi a ciki to za a mayan mai da kayansa a wata ruwayar ya ce man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki ko mun girman ko mun kankantar da sunan addini wanda ba mu sa shi ba fa huwa raddun za a mayan mai da kayan sa manzo Allah sallallahu alaihi yayi gaskiya to da mu kiyayi yin abin da ba a sa mu ba da wanda yayi abin da ba a sa shi ba da wanda fa bai yi ba duk ɗaya ne an fahimta da wanda yayi wanda ba a sa shi ba da wanda kwata-kwata bai yi ba duk ɗaya ne domin duk a lahira ba su da lada mai lada kaɗai shine wanda yayi abin da aka sa shi kuma yadda aka sa shi malin shehu ya ce wa amma ma hunna nasu fi hadal babi amma abin da mutane suka kirkira a wannan babi yana nufin babin imani allazi huwa babul imani wanda shine babin imani min al bid'i shaytaniyya na bid'o'in shaiɗan. me yasa shehu ya danganta bid'a zuwa ga shaiɗan saboda shi yake sa mutane su yi ta wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun an gane ko da haka shaytan shi yake ƙawatawa mutane in saɓo ne suka yi shine in bid'a suka yi ne. in cewa aka yi su yi suka ƙi shi ne an gane ko to amma sai dai yana da dabaru a ranar lahira kowa zai yi koke ya ce Allah shaidan ne shaidan ne in an tambayi mazinata waye sa ku shaidan ne yan bid'a waye sa ku shaidan ne barayi waye sa ku shaidan ne kowa zai yi kilemin ɗin shedan to shi kuma yana da dabarar da zai wanke kansa shine Allah ya ce wa qala ash lamma qudiya al-amru shedan zai gaya wa yan wuta bayan an gama hisabi a filin tashin alkiyama yan wuta za su shiga wuta yan aljanna za su shiga aljanna to shedan zai hudu ba hudu ba ƙarshe a kofar wuta zai ce da yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah yayi muku alkawari alkawarin gaskiya cewa in kun yi imani da shi zai sa ku aljanna in kun bi shi zai ba ku lada duk abin da ya ce ku yi in kun yi ga abin da zai muku da kun yi zai muku amma wa wa'adtukum ni ma sai ne muku nawa alƙawarin fa akhlaftukum ni kuma na saba muku kuma da tun a duniya Allah ya gaya mana shedan alƙawarin sa ƙarya ne wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura duk sheko alƙawarin da shedan yake ma na bogi ne ba cikawa yace maka ayin kana so ka samu lada da yawa sake na annabin kama wannan shortcut ne ai shehu ne ya zo da shi a bacci aka nuna mar annabi ya zo da abu a farke amma na shehu a bacci ya fi na annabi lada to amma saboda rudin shedan sai a bi shi in zunubi ne ya ce maka ba komai ai inna allaha ghafurur rahim ne sai ta nuna maka gafara amma ba zai nuna maka azaba ba yadda kuma Allah yake da gafara haka yake da me azaba haka yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim gaya wa bayina ni mai gafara ne mai jin kai kuma cikon zancen ni kuma mai azaba ne mai tsanani ilamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim a wata ayar ma sai ya fara nuna maka azabar kan ya nuna maka rahama da haka Allah ce ilamu ku sani anna allaha shadidul iqabi Allah mai tsananin azaba ne ba sani ba sabo an gane ko wa anna allaha ghafurur rahim kuma mai gafara ne mai jin kai to da lokacin da za ka saba wa Allah shedan zai nuna maka azabar da baka yi ba amma duk sai mantar da kai ayoyin azabar sai ta tulo maka hadisai da maganganun malamai na falalar rahama dan dai ya kai ka ya baro ka to shine Allah madaukakin sarki yace ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum ash-shaytanu illa gurura yana musu alkawari na bogi yana cika su da burin banza ba abin da yake musu alkawari da buri sai bogi ma'ana alkawarin da babu cikawa shine shi da kansa zai ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum nayi muku alkawari amma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultan ba ma fa ku sani ba tirsasa ku ne ba to kaga karshen asara kenan ka bata rayuwarka dan wani kuma a karshe zai ya kwaye ma ba ya ce ai ni ba ni na saka ba da haka zai ce wa ma kana li alaikum min sultan ni ba tarsa ku ne ba kai da kace ka sha giya ni na zuga ka ina kaga tawa giyar lokacin da zaka sha ka ganni kai da kace kayi zina ni na zuga ka ni ina tawa karuwar amma kai har dadiro ka aje duk wani laifi da kai sai ya ce maka to ni nayi shine Allah yake ka masalish shaytani iz qala lil insani kfur haka shedan yake zai ta zuga kai kai ka ya baro da ya ga ka aikata laifin sai janye sai ce inni bari'un minka inni akhafullah ba ni ba kai ni ina tsoron Allah ma'ana shi a wajensa zai iya ziga amma baya aikatawa shedan zai ziga a kashe mutum amma shi ba zai kashe ba zai ziga a shagiya amma ba zai sha ba zai ziga a zagi Allah amma shi ba zai zaga ba an gane ko da haka yace wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li ni kawai kururuwa ne muku ba kuma ganni ba amma kuka biyo ni an gane ko fala lumuni wa lumu anfusakum kar wanda ya sake cewa shedan ne ku zargi kanku da kanku in ni shedan ne kuma ai shedanin ne kenan haka zai gaya musu ya kwaye musu baya ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi a yau ni ba zan tsina na muku komai ba ba zan yi kuka da ku ba kuma kan ba za ku tsina namun komai ba kar ku yi kuka da ni inni kafartu bima ashraktumuni min qabl duk abin da kuka ce ni na sa ku a da yau ba ni ba wannan abin ƙarya ne sai Allah ya ce inna adh-dhalimina lahum azabun alim lalle azzalimai ku azaba mai radadi tana nan tana jira su Allah ya tsare mu to da haka akan jingina miyagun ayyuka zuwa ga shedan duba izuwa ga shine asalin mai assasa su shine asalin mai ziga mutane da kiransu zuwa ga aikatawa ko da shi baya aikatawa a zahiri to shine anan shehu yace min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i na shedan an gane ko to sannan kamar yadda muka sani shedan ba suna bane sifa ce ba wata halitta sunanta shedan a suna sifa ce abinda ake nufi da shedan kangararren bawa in mutum ne ya kangare wa Allah sunansa shedan in dabba ce ta kangare sunanta shedan in aljani ne ya kangare sunansa me shedan da ka shedan sifa ce shi wancan babban da ake gani sunan ya fi kamari a kansa ba sunansa ba ne, sifarsa ce shi iblis sunansa illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin an gane ko to amma wani lokaci Allah yakan kira shi da shedan domin ya fi kowa cika sifar shedancin to amma manzo Allah sun sanar ya gaya mana shedanu suna da yawa qur'ani ma ya gaya mana akwai a cikin mutane akwai a cikin aljanu wa kadhalika ja'alna kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin a hadisi kuma manzo Allah ya ce aswadu aswadul haywani shaytan bakad dabba shedani ya ce to daka anan zai iya yiwa shedan shehu yana nufin babban zai iya yiwa babban da kuma 'yan ƙanana ƙananan wakilansa domin bidiyo'i yau shaidanin mutane ke yi ko shaidanin aljanu shaidanin mutane duk wani malamin da ya ɓata yake ɓatarwa sunansa shaidan, Allah yana kiran malaman Yahuda da shaidanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim in suka gamu da muminai sai su ce musu mun yi imani in suka koma zuwa ga shaidaninsu shaidaninsu ana nufin malamansu na bata to haka nan wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana sun bi abin da shaidanin malamai suke gaya musu na batanci game da mulkin annabi sulaiman shaidanu ne suka kafirta ta hanyar koyar da mutane sihiri da suke yi to wa ke koya mutane sihiri shaidanin malamai shedanin malamai su za su ce in an hada kaza da kaza za a yi kaza in an hada kaza suke raba fahami suke raba hatimai suke raba dalansamai to su Allah yake nufi kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Shehu ya ce famin zalika yana daga bid'o'i na shaidanun malamai wanda shaidanun iblisai suka koya musu su kuma suke koyar da mutane at-ta'assubu fid dini san kai na addini idan aka ce san kai na addini ya zama ra'ayinka kake bi ba gaskiya ba shine ta'assubanci idan kai dan mazhaban malikiya ne gaskiya ta bayyana gare ka kace ba ruwana ni ba malike ne wannan ta'assub al-mazhabi kenan ta'assubanci na mazhaba an gane ko idan kai dan izala ne gaskiya ta bayyana kace a ni dan izala ne wannan ta'assubi kenan an gane ko in dan dariƙa ne tijjaniya ko kadiriya ko ma wane ne ita gaskiya ita ake bi qala Allahu qala rasuluhu ba maganar mazhaba ba maganar dariqa ba maganar kungiya ba maganar ra'ayi an gane ko to galibin abin da ya jefa mutane a kuskurewa Allah da sabawa manzon Allah a babin aqida shine wancan san kai na addini san kai na bangaranci san kai na kungiyanci an gane ko a nan shehu ba yana nufin wai musulmi kada ya nuna riko da addinin sa ba ka zama soko lusari a ce maka ai ba komai ai kiristoci ma su ma addini suke ƙarya ne ba addini suke ba shirme suke yi inna addina dina indallahi al-islam wa mayyabtagi yabtaghi islami dinan falayyuku minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin da aka ka'idar addini in dai addini ake magana musulunci shine addini amma duk lokacin da aka yadda aka karkato da hankalin musulmi ya bi kan cewa ai duk addinan nan ma lalube ne cikin duhu wa ya san me zai faru gobe ai inna allaha ghafurur rahim ai kiristoci ma za su shiga aljanna to duk wanda ya faɗi wannan ya rusa musulunci karkata kwata kwata ka rusa musulunci saboda shi musulunci yadda da Allah ɗaya ne da kuma kafircewa duk wanda ba shi ba yanzu ba magujan da yake bautar rana ka ce to ai ba komai lalibe ne cikin duhu wai san wanda zai dace kai ne da baka sani ba mutum yana bautar rana ka ce wai san wanda zai dace Allah ɗaya ne wani ya ce Allah yana da ɗa ko Allah uku ne ka ce ai ba komai lalibe ne a duhu kai kake lalibe a duhu amma gaskiya ta riga ta bayyana alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari gaskiya ta zo daga ubangiji kada ka zamo cikin masu shakka kada ka zamo cikin masu kokwanto ina fata an gane da haka shehu ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an shi kwa ta'assubi san kai da riko da ra'ayin riƙau na addini wanda ya saba wa littafin Allah da sunnar manzo Allah magani san kai da riko da ra'ayin riƙau ana nufin ruko da wani abin da ya saba wa littafin Allah ya saba sunnar mazala wannan shine riko da ra'ayin riƙau amma in ka rike littafin Allah ka rike sunnar mazala wannan ba riko da ra'ayin riƙau bane riko ne da daidai domin mazala ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'du 'alaiha bin nawajis ita sunna riko ake da ita riko na kankam rikon mutuka raba da haka in an ce riko na ra'ayin riƙau na abin da ba Allah ne ya ce ba ba manzo Allah ne ya ce ba amma ka ce kai dai kana nan akai to wannan abu inji Shehu Dan Fodiyo ya ce abu ne wanda yake bid'a fararren abu ne asali abin da annabi ya bar sahabbai akai shine duk abin da aya ta faɗa duk abin da hadisi ingantacce faɗa to wannan shi ake ruko da shi kankam amma wani yanzu ya zo yana wa wani ra'ayi riko da irin abin da Qur'ani ake wa wannan riko da shi ko sunna ake wannan riko da shi kuma shi bai da madogara kawai sai tsatsagwarar ra'ayi to wannan fararen abu ne babu shi a addini to sannan kuma muharrama abu ne wanda yake haramun ijma'an bisa ga haduwar malaman musulunci baki daya shehu yace wa min zalika yana daga haka idkhalul awami fi shubahatil jidali shigar da gamagarin mutane wajen shubaha ta jayayya an gane ko gama garin mutane su rinka jayayya cikin abin da ba su sani ba na addini to wannan ma yana daga cikin bid'o'i waɗanda suka yi tasiri har suka ɓata aƙidun mutane suka kautar da mutane daga kan titi da kan hanya Allah maɗaukakin sarki a Ƙur'ani ya ce Ar-Rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi to sahabban annabi duk sun ji wannan aya kuma ba daɗi ba rage haka annabi ya fassara musu ita aka wuce amma ka fara cewa to idan kun ce ya daidaita akan al'arshi kan yayi al'arshin kuma a ina yake kaga wannan musiba ce zamar da mutane ne ba a san irin waɗannan tambayoyin ba sai yanzu sahabbai ba su yi annabi irin wannan tambayar ba ina fata an gane to haka nan idan kun ce ya daidaita akan al'arshi kuma yana sakkowa kamar yadda hadisi ya nuna Allah yana sakkowa a duk ƙarshen dare sakkowar da ta dace da shi ba ruwanmu ba mu san yadda yake ba amma dai haka hadisi ya faɗa to amma sai wani ya zo ya dasa kujera ya ce to in kun ce Allah yana saukowa da daddare ƙarshen dare to wani daren dare ai na kasashe ya bambanta agogon GMT ko agogon Najeriya ko Niger ko Ghana ko Kamaru sahabbai ba su yi wannan tambayar ba da manzo Allah ya ce ku yana sakkowa a ƙarshen dare zuwa sama ta ɗaya ya rinka tambaya ina mai neman gafara in yafe masa ina mai neman biyan bukata in amsa masa ina mai kaza sahabbai ba su ce ya ma'aikin Allah wani daren da wani agogon ba to wannan kofofin da ake budewa al'umma dan a ruda su shehu ya ce wannan ma yana daga cikin bidiyo'i fararu a addini wanda su ne suka lalata aƙidin mutane har wani ma idan ya kasa amsa ya ji wancan ya faɗa yana ganin sa kuma da sunan malam wancan ya ce a'a aka gwara tunaninsa sai ya ce shi ba ruwan sama da duka biyun wannan shi ya haifar da irin wannan sai a wayi gari wani dan musulmi da suka fara bude kofofin shubha ai kaza ma ai kaza ma ai kaza ma shikenan sai suka lalata kwakwalen masu raunin imani masu raunin ilimi Allah ya tsare mu shehu ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an shi ma wannan bid'a ce a ba haramtawa bisa ga ijma'in malamai wa min zalika har ila yau yana daga bid'o'i a babin aqida ifsadu aqaidil muslimina bata aqidun musulmai wa huwa bid'atun muharramatun aidan ijima'an. wanda wannan shi ma bi bid'a ce aba haramtawa bisa ga ijima'in malamai an gane ko yana daga cikin bata aqidun musulmi a ce kaga Allah a Qur'ani ya tabbatarwa da kansa sifar ji sifar gani an gane ko haka annabi ya karantar sahabbai suka fahimta aka wuce amma wani sai zo ya kara me ji ne ba da ido ba ina ruwanka kalmar ba da idan ba ina ta zo me ji ne ba da ido ba me gani eh, ba da kunne ba ko me gani ne ba da ido ba me ba ruwanka da wannan kawai Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da hannu yo ko hauka kake yi aka ce maka hannun Allah ka dauka irin naka ne ai ba zai yi ba ya ce laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda ya kama da Allah amma yana ji kuma yana gani shi bai ce maka mai ji ba da ido ba ba ruwanka da wannan bai ce ba mai gani mai gani ba da ido ba mai ji ba da kunne ba ba inda ya faɗi wannan kawai yana ji yana gani shikenan to da wannan sharhin da bayi da ma'ana da ƙarin bayanin da bai da ba da amfani ba a da bukatarsa daga nan ne aka sa da yawa daga cikin musulmi suka shiga rudu to idan ka tafi wannan kore-koren zaka wayi gari a ƙarshe zaka ce babu Allah ne kwata-kwata me ji ba da kunne ba me gani ba da ido ba me eh, eh, eh, abin nan ba da kaza ba to a ƙarshe abin da zaka kai gari shine me babu babu inda ka kore komai shine abin da wani dan dariƙa ya waka menene menene ne in ka duba babu babu babu karshe babu karshe ba abin da yake so ya ce maka ba Allah ka kar ka sauraruwa ka har karshen ta abin da za ta ce maka ba Allah to kuma in ya ce maka ba Allah sai ya zo ya ce maka to kuma komai ma Allah ne to shi ku Allah korewa ce da tabbatarwa korewa shine babu wani tabbatarwa sai shi Allah kadai abin bauta ma'ana duk wani wanda ake riko a matsayin abin bauta to babu shi amma ba zai yi ka ce babu kowa a'a babu abin bauta babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah amma bayi kuma suna nan kowa da inda Allah ya samar da shi da inda Allah ya ajiye shi shehu ya ce wa min zalika yana daga cikin haka alkhawdu fi ma la yubtaqaru ilaihi, min gawamidil mutafalsifina yana daga cikin bid'o'in da aka farar a babin aqida shine kutsawa cikin abin da ba a da bukatarsa na zurfafan bayanai na malaman falsafa an gane ko almutafalsifin sune masu falsafa wanda suke kokarin tabbatar da abu da hankali to da haka shi a babin tauhidi imani ne yake aiki ba hankali ba magana ta wuce ta hankali magana ce ta me imani shi yasa duk inda Allah zai maganar yadda da shi da imani yake magana ba da hankali ba amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi har izuwa ƙarshe aminu billahi wa rasulihi wal kitabi na nazzala ala rasulihi wal kitabi an anzala min qablu daka imani ne ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا to da ka magana ce ta imani ba magana ce ta hankali ba inda da hankali ake gane Allah to da wasu da yawa sun sha kanka wajen sanin Allah sun fi hankali amma ba da hankali ne, abun baiwa ce ta imani ta fuskar hankalin ba abin da ba su gane ba amma Allah ne ba su yadda da shi ba shi kuma saboda ba su da rabon imani da shi an gane ko shehu ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijima'an, shi ma kutsawa cikin maganganun masu falsafa to bid'a ce kuma haramun ne bisa ga ijima'in malamai shehu ya ce fa bi itibari hadhihi bid'a lura da ire-iren waɗannan bid'o'i zamma man zamma ilmal kalami malaman da suka zargi ilmul kalam shine yawaita zance cikin abin da ya shafi Allah sanadiyar waɗannan abubuwan ne yasa suka zargi ilmul kalam ilmul kalam shine yawaita magana a wajen abin da Allah ya tabbatar wa kansa ko kuma ya kore wa kansa ba a yawaita magana nan banbaki in baka fasara kawai ake yi ar-rahmanu alal arshi Allah ya daidaita akan al'arshi kenan magana ta wuce an gane ko to yawaita magana a ire-iren wannan wajaje wanda karshe yake dawowa mutum ya ƙaryata abin ko yayi musunsa ko yayi masa abin da ba a ce yayi masa ba na kamantawa shi yake kira da ilmul kalam da yawa daga cikin malaman musulunci za ku ga suna kushe wannan ilmul kalam din akan ce da ilimin tauhidi ilmul kalam saboda a cikinsa ne ba a son magana ta yawa kuma a cikinsa ne waɗansu su ta zame suke magana mai yawa an gane ko to da haka shehu ya ce irin waɗannan bidiyo'in su suka ja da yawa daga cikin malamai suke kushe ilmul kalam wanda da turanci ake ce da shi philosophy da larabci a ce falsafa ko ilmul kalam sai ce qala shehu sunusi Sheikhu Sunusi ya faɗa shine Abu Abdullahi Muhammad ibn Yusuf wanda an haife shi hijira tana da shekara bayan hijira da shekara 830 fi sharhi al-qasida al-jazairiyya a cikin sharhin littafi mai suna al-qasida al-jazairiyya hakiyan kalamat tabta zani yana mai hakaito maganar wani daga cikin malamai da ake kira da taftazani taftazani nisba ce ila taftazan taftazan sunan gari ne garin yana yana cikin andalus an gane ko yana cikin ƙauyukan nasa nasa garin su imamun nasa'i wanda su kuma nasa tana karkashin andalus ne andalus shine spain to shi wannan at taftazan sunansa na gaskiya shine Sa'aduddin ko lakabinsa shine Sa'aduddin Tabtazani Mas'ud ibn Umar an haife shi hijira annabi tana da shekara 722 ya rasu hijira tana da 792 ya yi shekara 70 eh, daidai a duniya kenan to shi Sunusi sheku Sunusi yake haka ito maganar Tabtazani ga abin da tabtazanin yake cewa ce kullu ma nuqila anis salafi duk abin da aka cirato aka rawaito aka ɗauko ani salafi daga malamai magabata na ƙwarai mina ɗani fi ilmil kalami na sukan da suke wa ilmul kalam an gane ko shine ilmin yawaita magana game da abin da ya shafi Allah wanda ba a buƙatar haka sai ce inna ma huwa lil muta'assibi fid dini sun yi haka ne ga masu riko da ra'ayin riƙau da sunan addini Qur'ani ya ce kaza sunna ta ce kaza ka ce a'a mu ash'ariyawa ne mu maturidawa ne mu kaza kaza ne mu kaza kaza ne a babin abin nan a babin akida a babin imani da Allah an gane ko to yace ana yin wannan inkarin ne ga masu ta'assubi wanda sun yadda su saba wa zahirin Qur'ani zahirin hadisi dan riko da wani ra'ayin riƙau yace wal qasiri an tahsilil yaqini kuma ana yin raddi ne game da masu taƙaitawa gabaran kaiwa ga yaqini ga qur'ani ya faɗi yaqini magana ta yankan shakku amma bai yadda da ita ba kuma ya koma kamaka ne. bari mu ba mu misali a babin tafsiri don fahimta qur'ani ya ce ibrahim ya ce da babansa wa izu qala ibrahimu li abihi azara yayin da annabi Ibrahim ya ce da babansa Azar kaga nan Qur'ani ya tabbatar da cewa abihi kuma ya tabbatar da sunansa na yanka shine me Azara to amma wani sai zo ya ce maka a'a ba babansa bane kawunsa ne wani kuma sai zo ya ce a'a ba kawunsa bane ba ma ai marikinsa ne Qur'ani ya gaya maka dahir kai kuma ka saki rishi ka koma kama ne sai zo ya ce maka ai ba azara sunan ba azara sunansa ba sunansa shalaka sunansa taraha bayan qur'ani ya je azara fama za ba adal haqqi illa dalal daga kin gaskiya sai bata an fahimci wannan to sau da dama qur'ani zai faɗi abu amma sai kaga wani bai yadda da na qur'anin ba amma ya koma yana mi dama da ya bar na Qur'anin kuma wani dahir ya kama wanda mun san daman ba za a taba samun dahir ba bayan na Qur'ani to amma yana sakan na Qur'ani kuma sai ya koma canke canke da kwatance kwatance to wannan shine alqasiri anil an tahsilil yaqin mutumin da ya gaza ya kai ga yaqini an dora shi akan yaqinin kuma ya zille wal qasid ila ifsadi aqaidil muslimin sai kuma mai niyyar lalata aqidun musulmi domin da yawa waɗanda suke wannan surutan a aƙida, aqida manufarsu shine su musulmai su ɓata musu aqida an gane ko shi yasa a zamanin sayyidina Umar Umar bai bar irin wannan ba akwai wani mutum a zamanin Sayyidina Umar ya shiga musulunci da zumar kamar ya musulunta ba abin da yake yi sai yawo manya-manyan biranen musulunci domin mun san manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi ya bar duniya sun ba zama duniya kowa ya je ya buɗe makaranta ta koyar da addini a manyan biranen musulunci to shi wannan mutumin abin da yake sai ya zo makaranta babban makaranta sahabi yana karantarwa duk mutane sun zauna suna sauraro sai ya daga hannu ya ce yana da tambaya in an ce to yi tambaya sai ya ce eh tambaya ta shine a ina Allah yake an ce Allah yana sama to kafin yayi saman fa to daga nan ne sai kaga mutane suna abin ma ba saba ji ba to amma daga nan wani daman shedan dama yake nema dab ya dab ya jefa maka shubha to sai irin waɗannan sahabbai sai suka rinka kai ƙara wajen gwamnoninsu ya ji a ce to fa wani fitinannen mutum ya zo ya fara ruɗa hankulan mutane game da sha'anin Allah to sai kaga gwamna kaza an kawo masa complain gwamnan kaza an kawo masa complain duk gwamnoni su kuma sai suka rubuta wasiƙa sai wajen shugaban ƙasa sai aka yi ta tura sayyidina Umar matsala fa tana faruwa ga wani mutum nan ya fara zuwa kaza kaza kaza da sayyidina Umar yayi tunani sai ce to ba komai kawai abin da za ku yi ku taso mana ƙiyasa ya taho madina ku nan ɗarab ku kawo mana shi carab aka kamo shi sai wajen sayyidina umar ya ce kai ne wane wane eh daga ina kake gazi kaza me kake tambaya akai ya maimaita sai umar ya ce to shikenan ya ce ku zane shi sai da aka farfasa masa jiki kaca kaca sai ce ku je ku ajiye shi aka ajiye shi sai da ya sati ɗaya jikin inda ya farfashe ya fara kamewa sai Umar ya sake cewa a kawo shi aka sake kawo shi fa da yace ku sake zane shi aka dawo masa da ciwon ɗanye sai da aka yi sati biyu uku jiki ya fara kamewa Umar ya sake cewa ku kawo mana shi a na uku ne sai ya ce dan Allah in kashe ni zakai ka kashe ni <laughs> sai Umar ya ce to ya dawo hankalinsa ku sake shi tun daga nan ba a sake jin labarinsa ba manzo Allah yayi gaskiya Umar ko shedan ne in Umar ya biyo hanya kaucewa yake shi yasa duk wata fitsara da ka sani a musulunci ba a fara ta ba sai da Umar ya mutu kuma manzo Allah ne ya ishara da haka ba wai Umar ne mai karewa ba a'a Allah ne ya kare al'umar annabi daga fitina da Umar kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace taurari a sama su suke bawa sama tsaro Allah ya tsara sama amma da me da taurari ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين haka Allah ya ce wa hifzan min kulli shaytanin marid Allah ya tsara sama amma da taurari duk wani bala'i da zai faru a duniya ba zai iya taba sama ba saboda wannan kariya ta taurari da Allah ya zuba mata to idan Allah yana so ya rusa sama farkon abin da yake fara rusawa taurari da haka in za a tashin alkiyama farkon abin da za a fara yi shine taurari za su fara zubewa wa idhan nujumun kadarat Allah ya ce idan kaga taurari sun watse to magana ta kare shine manzo Allah ya ce idan taurari suka bar sama to duk wani bala'i da aka nufi sama da shi zai iya cinta kaga misali ne na nesa to sai annabi ya dawo da mu kusa sai ce sahabbai na kuma su ne amincin al'ummata in dai da sahabbaina a cikin al'ummata to wata musiba ba za ta same su ba idan Allah yana so ya jarabci al'umma ta da musiba to sai ya ɗebe sahabbai na da ya ɗebe sahabbai to musiba duk da za ta samu al'umma za ta zo ta same su to irin waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ya rinka nuna su wane yana da martaba iri kaza wane yana da daraja iri kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin fitintunu da za su samu al'ummarsa. sai ya ce eh, sayyidina Umar sai ya tambaya me zai hana fituna ta samu al'umma ka sai ce wani kyaure ne Allah ya gina ya tsare al'umma da wannan kyauren daga fituna? sai sai Umar ya ce to wannan kyauren ya ma'aikin Allah bude shi za a yi ko karya shi za a yi sai ce karya shi za a yi kaga hikima in ita kofa bude ta akai tana koma ta yi me ta rufu amma in karya ta akai fa ba za ta rufu ba shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman annabi ya gaya masa me yake nufi da wannan kyaura amma ko shi Umar din ba a gaya masa ba sai da sayyidina Umar ya tambaye Huzaifa yace kai annabi ya fi gaya wa labaran fitintunu ya ce tsakanin sa da fituna, kyaure ne kuma ya ce kyauran karya shi za a yi ba buɗe shi za a yi ba in an karya shi kuma ba za a sake rufe shi ba har duniya ta tashi me yake nufi da haka sai ya ce kai ne kyauran amma kar ka sake tambaya ta manzo Allah ya gaya mun, in dai ka mutu to fitintunu za su yi ta faruwa a cikin al'umma shi yasa yakin khawarijawa wanda suka yaki sahabbai ba su fara shi ba sai da Umar baya duniya kai hatta su kansu sahabban ijunan su su fara yaki sai da Umar ya bar duniya so da haka wannan wata falala ce Allah madaukakin sarki yayi wa Umar to da haka dai yana daga cikin abubuwan da suke jefa al'umma cikin musiba da rudewar kwakwalwa a samu waɗanda manufarsu shine su lalata addinin an gane ko to shine shehu yace wal qasid ila ifsadi aqaidil muslimina to sannan wal wal khaidi da mai kutsawa fi ma la yuftaqaru ilaihi cikin abin da ba a da bukatar sa min gawamidil mutafalsifina na daga zurfafan bayanai na masana falsafa akwai abin da musulmi baya bukatar ya san shi baya bukatar ya san shi an gane ko irin abin da zaka ji yan hakika suna faɗa akwai hakikatu kaza hakikatu hakikatu kaza baka da bukata ka sani in ma akwai ba ƙarya suka yi ba ballantana duk shifcin giza ne an gane ko a ce maka wai akwai wata hakika ahmadiyya hakika muhammadiyya hakika ah, menene hakika men duk magana ce kawai ta shifcin gizo wa illa shehu yana hakaito magana wani ne fa yana haka ito maganar sunusi shi ma yana haka ito maganar zani an gane ko yace wa illa in kwa ba dan haka ba fa kaifa yata'anu ma huwa aslu ko yut'anu ma huwa aslul wajibati ta yaya za a soki abin da shine asalin wajibai me asalin wajibai ilimin tauhidi ko fa ya yata'anu yana nufin yata'anu ahadun minas salafi ta yaya ɗaya daga cikin magabata zai soki ma huwa aslul wajibati abin da shine asalin wajibai ma'ana ilimin tauhidi kenan wa asasu shar'iyyati kuma shine ginshikin dukkan shari'o'i duk wata shari'a da Allah ya taba aiko wani annabi da ita ginshikin ta shine aqida a farko yadda da Allah shi kaɗai ne kore masa dukkanin abin da bai dace da shi ba da tabbatar masa abin da ya tabbatarwa da kansa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibut tagut shehu yace wa qala ash-shaykh as-sunusi aidan shehu sunusi ya sake faɗa har ila yau fil umda a cikin littafin sa mai suna umda sharhil kubra sharhin al kubra sai ce al wahamu shiru ɗin ƙwaƙwalwa yulabisul aqla yakan cuɗanya da ƙwaƙwalwar mutum ma'ana sau da dama mutum yakan zaci ya fahimci abu amma bai fahimce shi ba shi wahami da ake kira da wahami shine idraku shay'i ala ghairi haqiqati ka riski abu ba yadda yake ba an fahimta kana zaton kamar ka gane amma baka gane ba ba za ka gane baka gane ba sai an ganar da kai amma in ba a ganar da kai ba kai sai ka ɗauka hakan da kake yi daidai ne bari mu ba mu misali a hankalce yadda za mu fahimta wai wata yarinya ce babanta ya ce wance kin san kura ta ce na san ta man anya ku kin san kura ta ce na san baba ya ce to ya take tai ta faɗa sifofin kura yana kwarai kuwa a ashe kin san kura a ƙarshe sai ta ce tana da ƙaho na mugun dawa kika sani ba kura kika sani me ya haɗa kura da kaho? to kaga ita a tunaninta a da tayi yi me ta san kura amma bayani ne ya tabbatar da bata san kura ba an gane ko to wannan shi ake kira da wahami a yaren ilimi idraku shay'i ala ghairi haqiqatihi fahimtar abu ba yadda yake ba to dan adam yakan yi wahami a wani lokaci ya fahimci abu amma ba yadda yake ba to haka shekhu Sunusi ce. yace fi ma akhadhihi a wajen curowarsa ga abu ya dauka ga yadda abin yake amma ba haka yake ba wal batilu hakanan ƙarya yushakilu al haqqa takan yi kama da gaskiya amma ba gaskiyar bace domin ba shi yace kama da wani ba ta wani da yawan mutane abin da yake kai su ga bata wani lokaci wahani ne ya fahimta ba daidai ba wani lokaci gaskiya ce ta yi masa kama da ƙarya sai ya ɗauka ita ɗin ma gaskiyar ce sai ya riƙe ta alhalin kuma ba haka ba ne ba yanzu kamar abin da ake faɗa bida'a ne bida'a abin da ya sa da yawan mutane suka shige ta sun ɗauka gaskiya ce addini ce yanzu misali san annabi sallallahu alaihi wasallam ginshiki ne addini to amma wani sai ya ɗauka idan an ce ana son annabi komai ana yi da sunan son annabi kaga shi kyakkyawan niyyarsa ce da kyakkyawan fatansa da kuma san addininsa ya kai shi sai aka rubuta da shi yanzu yau labarin da ake bani cewa 'yan shi'a sun yi zagayen maulidi cikin wanda suka ga abin yake gaya mun ya ce wallahi malam wata mota da naga an yi ta kurkura ce aka gyara ta aka yi ta kamar mambari yace wani yana rawa da askin banza da zazzagaggen wando da komai yace wallahi na dauka irin yan kulab din nan ne yace kawai sai a ƙarshen waƙoƙin nasa ne kawai sai na ji sunan annabi da nan ne kawai na gane ashe musulmi ne yanzu fa zaka ga an fito maulidi wai akwai eh, menene fada na annabi fada mutum ya shiga sosai fa irin ta kirsoci wai fada ne amma na annabi wal iyazu billah to kaga san annabi kalma ce mai kyau balma ginshiki ce a addinin musulunci amma ba ta ba da lamanin kai kowace fitsara da sunan me san annabi san annabi ibada ce ibada kuma ba gaban kai ake yi ba dole sai an jira me Allah ya nuna yadda za a yi ta to kaga irin wannan gaskiya ce take rudar da mutane a dauke su a yaudare su da shauƙin san annabi da kaza sai a bude musu kofofin barna sai su ga koma me sai a ce maka ai duk abin da kai da sunan annabi daidai ne ko a ce maka in dai kana son annabi to magana ta kare Allah baya kona mai son annabi ma'ana in dai kana son annabi ko baka sallah ba matsala to shi kansa annabin abin son abin tambaya shine shi ya bar sallar in kana da hankali shi kansa wanda za a so son ibada ce wanda kuma ake nuna maka in dai kana son sa dan ka aikata komai ba matsala dan ka bar komai ba matsala to abin tambaya shi din kansa ya aikata koman ya bar koman a'a to ashe kenan wannan zai nuna maka in dai kana da hankali ba rudun kwakwalwa ka samu ba to magana fa akwai sake ya kamata a bincika an gane ko ko kuma a zo a ce maka to ai me laifin ɗariƙa ai zikiri ne da istighfari da hailala ƙwarai kuwa zikiri kan da istighfari da hailala ba su da laifi amma shin kafin ɗariƙa ba a yin su annabi yanzu bai yi zikiri ba bai yi hailala ba bai yi istighfari ba to yanzu muna bukatar wani na wani annabi bayan na annabi ba ma da bukata amma ba muna da hankali to amma wani za a ruɗe shi to menene matsalar to a ƙarshe ba za a so maganar ta yi tsawo ba sai a ce kyale wannan munkiri ne kawai makiyin annabi ne kar maganar ta yi tsawo saboda in dai za ta yi tsawo common sense ma zai nuna maka gaskiya fa abin nan akwai tambaya kama abin da muke faɗa duk wani shehun ɗariƙa da ka sani babansa bai yi ɗariƙarsa ba domin wasu ma marayu suka tashi to ni yau dan na ce ba zan yi ɗariƙarsa ba duk laifin da ka ɗora min fara ɗora wa babansa shi ma bai ba shi ma bai ba in ka ce in ba a bi shi bakin annabi ne to babansa ne lamba daya inda bai bi shi ba in an ce dole sai an yi ɗariƙarsa za a shiga aljanna to babansa ma ba zai shiga ba dan bai yi tasan ba wannan common sense ya isa ya nuna maka akwai falauje cikin naɗi Allah ya sa mu gane shehu ya ce wa qala shekhu sunusi aidan fil umda sharhi eh, al-kubra ko nam yace wal batil yushakilu al-haqqa fi mabahithihi ita gaskariya takan yi kama da gaskiya musamman a wajen neman ta a wajen neman gaskiya in baka wasa ba zaka ci karo da me kariya wacce aka yi mata kwalliya aka nuna kamar gaskiya ce to sai kai hattara sai ce wali hadha saboda haka ne kana ahlul haqqi masu gaskiya suka kasance fi gayatil qilla yan kaɗan ne kwarai yan kaɗan ne kwarai. to abin da wannan yake nunawa shine kada ka kuskura ka ce za ka gane gaskiya da yawa ba a gane gaskiya da yawa bal ita gaskiya a ɗabi'arta tun da Allah ya duniya kaɗan ce masu ita 'yan kaɗan ne yau wani babban shehu daga cikin shehunnan ɗariƙa garin na ya turo mu wani kilif a cikin kilif ɗin abin da kilif ɗin ya kunsa? ahlu sunna wal jama'a sune ne maturidiyya asha'ira kaza kaza yayi ta lissafa su akai ta lissafa su kai to amma a ciki ana nuna cewa dan haka ka bi masu yawa to kawai ni ma bana son magana ta yawa sai na ce jazakallahu khairan saboda in kana da karamin tunani da karamin tadabburi na Qur'ani ka san ita gaskiya ba a taba auna ta da yawa ba balma abin da malaman tafsiri da tadabburin Qur'ani suka ce duk inda Allah ya kawo yawa a Qur'ani soke ta yake Allah bai taba yaban yawa ba chai wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawa za su batar da kai aktharuhum la yaqilun da yawan su ba su da hankali aktharuhum lil haqqi karihun da yawan su masu kin gaskiya ne amma sai ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan fitintunin ƙarshen zamani sai ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba musulunci ya fara baƙo ne ana cewa masu sabon addini yan kaɗan. sun zo sun raba kan mutane sun yi kaza sun haka aka fara gaya wa annabi da sahabbai sai manzo Allah ya ce wa sai udu gariban kama bada'a kuma zai sake koma a ƙarshen zamani ba ko kamar yadda ya fara sai manzo Allah ya ce fatuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗannan baki sai sahabbai suka ce manhum ya rasulullah su wai waɗannan bakin ya ake gane su sai ce nasun qaliluna salihun fi nafin kathirin mutane ne yan kaɗan nagari amma cikin masu yawa man ya'sihim man man waɗanda suke yadda da abin da suka faɗa kaɗan ne in ka haɗa da wanda ba sa yadda to da ka kaga yawa ba shi ne abin dubawa ba madogara da hujja kar a ruɗa ka da lamba an gane ko gar a kira ma lamba ai su shehu wane ma ai ɗariƙa wance ma ai ƙungiya wance ma ai ta taron dangi wai yau abin takaici wai zaka ga kirista a social media yana cewa 'yan uwansa 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa wai su yaki 'yan izala <laughs> to wannan kaɗai kana da adana tunani ba ya nuna maka anya kuwa ubangiji fa yi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a yanzu yau duk wani makiyin addini in yana so ya yaki addini ma'abuta littafin Allah da sunnar manzo Allah sune sa sune sa amma sauran ba damuwa bane ba ba matsala bane kwata kwata George Bush ina jin dan George W Bush ko ya taba cewa da duk musulmin duniya za su zama kamar yan kaza ya faɗi wata kungiya ce da an zauna lafiya <laughs> ma'ana sun gama da su ba matsala bane ba su to Allah ya kiyaye musulmin kwarai Allah ya sifanta shi da azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin baya ga maciji da kafirai ba sa sonsa. sa ba za su taba san sa ba to da dai shehu yake cewa ƙarya takan cakuɗa da gaskiya musamman a wajen nema saboda haka ne ma'abuta gaskiya suke da matukar karanta ba su da yawa wa mana a ayya khuda fi ma zada ala daruri to sannan shehu sunusi ya hana mutum ya kutsa ko Allah madaukakin sarki ya hana mutum ya kutsa kamar yadda Shehu Sunusi ya faɗa a cikin sharhin Umda cikin abin da ya ƙaru na ilimin larura min hadhal ilmi a wannan ilimi ma'ana abin da ba dole ka san shi ba a babin Allah baka da bukatar ka zurfafa a ciki baka da bukatar ka je kai ta bincike Allah ya yake kafin ya haye halitta ba ruwanka da wannan baka da bukatar wannan kana da bukatar ka san akwai Allah ne dan ka bauta masa duk abin da ya wuce wannan ba naka bane kuma baka isa ka sani ba wai ba Allah ba ma wallahi ko mahaifinka kace sai ka san komai game da shi zaka fada wani ramin da fitowar ka zai maka wahala zaka gano wani abin da ba zai fadi ba da baki to daka Allah subhanahu wataala ta'ala an zalika uluwan kabira ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira ubangiji ya sanar da mu iya abin da muke da bukatar mu sani ne game da shi to sai mu tsaya a iya nan amma ka ce har sai ka shiga kai wani wuridi dan ka gano wata hakika wai saka wai saka shi yasa sai ka fito ka haukace ko ka fito ka rude ko da ka shiga da imanin ka kana sallah yanzu ka fito sallan ma ba za a yi ba to ka ketare iyakarka an gane ko na'am larabawa suna karin magana da wani mutum sunan mutumin kurafa duk wanda ya zu kalaken ƙarya sai a ce hadisu kurafa amma shi kurafa din asali sunan mutum ne wani mutum ne ya je wuridin aljanu sai aljanu suka ɗauke shi sai suka buɗe masa ido buɗe ido shi ne sai suka kai shi wasu duniyoyin da ba na 'yan adam ba ai ba kamar yadda binciken science ma ya tabbatar wannan duniyar da 'yan adam suke rayuwa ai ɗaya ce cikin duniyoyi da yawa kuma ba ma ana cewa ita ce karamar akwai wanda sun ninninka ta in ka jefa wannan duniyar tamu a ciki bacewa zami to su aljanu suna iya shiga irin wannan wajajen Allah ya hore musu su hau sama yawo su yi kaza su yi kaza to kawai su aljanun sai suka kama wannan khurafa din sai suka je suka bude masa ido sai suka kai shi wata duniya sai ya gano abubuwan da a duniyar mutane ba zai yiwu ba in ka zo ka faɗe su a duniyar mutane sai a buge ka ce ƙarya kake to amma shi khurafa da gasken ya je ya gano to amma kuma ya ga abin da ya fi sa to da ka khurafa in yazo yana ba da labari sai a sha mamaki misali sai ya ce maka ya je garin da tururuwa ta haifi doki a gaban idansa ta yi naƙuda kuma ta haihu kai za ka yadda to kawai sai laraba suka bai da shi abin makareci kawai hukuncin da suka yi masa kenan da kayi karya sai su ce hadisu khurafa wannan kawai labarai ne irin na khurafa kamar ka ce gizo a Hausa da an ce wa mutum gizo an ce kawai makareci kenan to da ka dai shehu yake cewa illa afradun min al-azkiya'i intaha abinda in ba masu kaifin kwakwalwa ba cikin ɗaiɗaikun mutane to bai halatta ba sauran mutane su yi kutse a cikinsa ma'ana abinda da ya fi ƙarfin gama garin mutane sai dai keɓantattun mutane intaha wannan magana ta ya shehu sunusi ta tike ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya anan sai mu tashi inda shehu yace qultu wa amma ma madaha ko man madaha ilmal kalami fa inna ma madaha bi itibarin akhara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah